ga watan zulqa'ada hijira da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 4 ga watan Julai shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kasat na 96 cikin jirgin kasusuwa na karatun lissafin kitabu al-istiqama wallafar alimamu imam islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn al Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na Ibn Taymiyyah yana karantar da mu ne tafarki madaidaici musamman game da fassara nasoshin Alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda ke magana akan ainihin as-sifatul khabariyya baya ga haka Ibn Taymiyyah yayi wato istitrabi ya karatu zuwa ga magana mai tsayi wadda yayi ta ta hanyar maida zance ga abul hasan al-kushairi abul qasim al a littafin mai suna ar-risalatul kushairiya wanda ke dauke da ra'ayoyi da aqidu na sufaye da kuma wasu daga cikin wato mutafalsifa a cikin malamai da ke dangantuwa zuwa ga wasu ƙungiyoyi da wasu aƙidu na musulunci Allah ya saka mushi da alkhairi idan ba manta ba yana mana magana akan wato kishi bayan da ya tattauna a kan yadda musulunci yake kallon kishi da wanda yake addini ne da wanda yake halas ne da kuma wanda yake a cikin shi akwai matsaloli musamman irin wanda su sufaye suke da'awarsa kuma ya kawo mana misalai daga wasu sufaye waɗanda yanzu ba da amsa a kan maganganun da suka yi waɗanda akwai abubuwa na inkari na kyama a ciki a wancan darasin da muka yi a baya mun yi magana akan lafazi na ashauha za a yi tunawa wanda na danganta fassarar shi zuwa ga ibnu babba wanda gaskiya wannan kuskure ne daga gare ni magana wajen fassarar ta al-khattabi ne abu su da nan bawan Allah daga cikin yan uwa malamai wanda ya saurari karatun daga garin madubi shine ya yi min tambayi tunan da muka wannan katin Allah ya saka mishi alkhairi za mu tashi a inda malam yake cewa mislu hadhihi wa mislu hadal kalimati wani hikaya ce nan ne ko la tasduhu an tuzkara li au! da'i aw suluki sabilin wa tariqatin lima fiha min mukhalafati wa rasuli wa ladhi yasduru anhu min amsal hadhihi al-umuri in kana ma'duran bi fusurin fi ijtihadihi aw ghaibatin fi aqlihi falaysa man ittaba'ahu bi ma'duri ma'wuduhi al-haqq wa as-sabil in kana وإن كانت سيئته مغفورة لما اقترن بها من حسن قصد وعمل صالح فيجب بيان المحمود والمذموم لئلا يكون لبسا للحق بالباطل يتشي ومثل هذا الكلمة هذا الكلمات والحكايات يا كما تقول هذه أما تلبك شده هذا yace misalin irin waɗannan zantuttuka da irin waɗannan hikayoyi la tasdubu an tunkara bai dacewa a ambace su liliqtida a ce bala a ambaci maganan waɗannan shehunnai kuma a ce za a yi koyi da su wasu suluki sabirin. ko a ce za a bi tafarkin su wa tariqatin ku za a bi hanyar su lima fiha min mukhalafati amrillahi wa rasulihi saboda cikin irin wannan magana da irin wannan tafarki akwai saba wa umarnin Allah da umarnin mangan Allah sallallahu walladhi yasduru anhu amsalu hadhihi al-umur yace mutumin kuma da irin wannan magana ke fita daga bakinsa in kana ma'zura idan ma shi ya zama an bashi uzuri bi qusurin ijtihadi saboda gazawa a cikin kokarinsa na gane gaskiya aw ghaibatin fi aqli ko saboda wani rauni da ya samu a cikin hankalinsa falaysa a ittaba'ahu bi ma'zuri to wanda ya bi shi akan wannan barna ba zai zama abun uzuri ba ma'awduhin haqqi was sabi alhalin gaskiya ta bayyana gare ka abinda yake ta fanki mai kyau ya bayyana gare ka idan ka ci gaba da bin irin magana waɗannan sufaye su baka da uzuri ko da su suna iya samun uzuri saboda raunin hankalin da aka same su da shi ko kuma saboda wato ƙarancin iliminsu wajen ishtihadin wa sayi kana sayyi'atuhu maghfuratan yace da ko wannan laifi da ya yayi abin gafartawa ne limaqturina biha min husni qasdi dan an gwama laifin da kyakkyawan niyya wa amalin salihin da kuma wani aiki na gari da yayi a can daban fayajibu bayanul mahmudi wal mazlum amma dai wajibi ne a bayanin abin da yake mai kyau abin yabo da mummuna abin zargi da Allah ya kuna labsan lil haqqi bil batil dan kai zama an caku da gaskiya da ƙarya abin da ibn timiya yake cewa shi ne. su waɗanda suka yi maganganun ana iya a ba su uzuri a ce ijtihadi ne suka yi sai kuskure ana fata su samu lada daya ko a ce a'a mutane ne wanda hankalinsu ya birkici da haka ba za a karɓi maganar amma kai da zaka bi su akan wannan mummunan magana baka da wannan uzurin domin gaskiya ta bayyana gare ka yace kai ko da a ce wannan mummunan aikin da kai na maimaita irin maganar su kayi shi ne da kyakkyawan niyya ko kuma ma halal zunubin da ka ɗauka na wannan aikin ta yi kayi wani aikin alkhairi wanda ya kankare wannan zunubin kuma mu sani ba amma duk da haka abin da yake wajibi akan malami da ya san wannan abu ya bayyana gaskiya ya bayyana abin da yake ba gaskiya ba ya bayyana abin da yake abin yabo da abin da yake abin zargi don ka a bar gaskiya da ƙarya ta cakudu don Allah ya hana wannan ya ce wala tarbisu al-haqqa bil batil fa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun kar ku ta ku da gaskiya da ƙarya sai zama kun koyi gaskiya kuna so irin wannan magana ce ibn timiya ya faɗa zamu yi tunawa a cikin al-ittida game da maulidi cewa ta yi wanda yake kuma maulidi zai iya samun laran saboda ijtihadi ta yi wanda zai iya samun laran saboda kyakkyawan niyya saboda kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai aka dauka aka ce ibn timiya ya goyi bayan maulidi wato malami ne wanda Allah ya ya bashi miza ta adalci hatta ga abokan musulman saka jina faɗa wannan magana cewa ta yi su samu ladan istihadinsu ta yi maganar da suka yi ba cikin hankalinsu ba da kawo kuma hankali an rufa lissafin shi na rubutu ta yi wanda ya bi su duk da ya yi kuskure wajen bin su ta yi laifin da ya na aiki da wannan mummunan magana hala ya yi wani aikin alkhairi wanda kai baka sani ba hala Allah ya gafarta ne amma duk da haka ba ba za a ce a runguma hannu kar a faɗi gaskiya ba ina fata mun gane wannan Ya ce to zai mana bayani dalla dalla game da su ɗin da abin da suka faɗi sai ce wa Abul husainin nuri wa Abu Bakar da shibli rahmatullahi alaihi ji yadda yake magana ko Ya ce waɗannan ɗan ɗari waɗannan sufaye an-Nuri da a shibiri Ya ce Allah ubangiji ya gafata musu kana ma'rufaini bi taghyir al-aqli fi ba al an san su cewa a wani lokaci cikin lokuta hankalinsu ya samu juyewa suna da wani matsala a hankalin suna da sakaki ba mutane ne lafiyayyu ba hatta zahaba shibli ila al marratin shi abubakar ne shibli ma in an tuna mun karanta wannan a can baya an taɓa kai shi almarita wato gidan marasa lafiya kama a ce asibiti ko psychiatric har biyu asalin kalmar maritan kalma ce daga yaren Persia daga yaren Iran wato suna ce mashi da Iran din bi mortan bi mortan to wannan abin da ya kuma cikin larabawa suka dan jirkita shi kamar shi al almarita da larabci sai suke daru shifa daru gidan da ake ajiye marasa lafiya tamaman bi tamam kamar yadda ka san asibiti inda ake kai marasa lafiya wasu je ana ce musu outdoor patient za su je su ga likita su dawo gida wasu kuma suna patient under admission za a zaunar da su za a yi abinda wato idikhal idkhalul mashfa za a shigar da su asibiti su kwanaki ko watanni gwargwadon kulawa da likita ya ga suna bukata to wannan fasaha ta baiwa marasa lafiya ah, kulawa ta musamman ma'ana jinya jinyar rashin lafiya to tun daular musulunci ta abbasiya akwai shi musulmai sun riga turawa wannan fasahar kamar da yake sananne a tarihi to irin wannan gidajen marasa lafiyar suna da ɓangare na musamman wanda ake aje masu taɓin hankali kamar da ka san misali idan ka je asibiti babba akwai wata ila department ko ward ko wani unit na musamman da sunan shi psychiatry akwai likitoci da masu aikin jinya da sauran ma'aikata masu kulawa da marasa lafiyan da rashin lafiyan ya shafi neuropsychiatry neuro neurology ke ce ko kwakwale sannan kuma ta yiwu akwai wurin kwantar da su kamar da kuma ake ware gidaje inda aka san da dan adam ana ware gidaje inda ake yaje masu taɓin hankali ba a barin su dinga yawo a gari haka yadda mu ake barin suna yawo a gari wannan wani nakasu ne a cikin mu Allah shi kyautu malai yake to wannan bawan Allah a shibli saboda rudewarsa a taɓin hankalinsa sun biyu ana kama shi a kai shi gidan mahaukata ko asibitin mahaukata a je a kwantar da shi a yi ta masa jinya wani nuri rahimahullahu kana fihi walahu shi ma kuma haka nu'an nuri din ce Allah ya gafarta mashi. ya kasance yana da walahun yana da shi ma taɓin hankali Shi ne wala wa mata bi ajmati qasbin lamma galabahu alwajdu hatta azala aqlahu hasali ma ya mutu ne a wata dokar daji haka ce ajmata qasbin shine cambrake irin dogayen bishiyoyi na masu kwangwala inda ake yin su kamar dogayen bishiyoyin turare a je wajen gari a kafa su da yawa don su tara iskar da ke shigowa wani gari ko su ba da kariya ga ƙasa daga erosion daga zaizayar ƙasa da makamantarsu wato dai dokar daji kake ce ma ajmata qasd to sai ya fita daga gari ya ji cikin wani dokar dajin ya ta karo da bushiyoyi ya buga jikin shi anan ya buga jikin shi A haka har ya fadi ya yi ta bleeding hayar kamar da yake a tarihinsa hatta zala a zala aqalu hankalin shi ya bushe wa man hadhihi halu kaga mutumin da ke da irin wannan sifa la yasluhu an yuttaba fi halin la yuwafiqu amra Allah wa wanda ke da wannan halin zai yiwuwa zai halasta a bi shi akan wani abu wanda bai dace da abin da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam suke umarni ba wa in kana sahibuha ma'azuran aw mazkuran lahu da ko wanda yake da wannan dabi'a ko wannan hali abun baiwa uzuri ne kuma abin nema masa gafara ko Allah ya ma gafarta masa wa in kana da gumin al-imani was-salahi was-sidqi wal-maqamati mahmuda ma huwa min a'zami al-umuri koda kuwa a ce a ɗayan gefen yana da imani yana da nagarta yana da gaskiya yana da wasu makamai ababen godewa wanda suke masu girma kwarai ma'ana misali a ce ga mutum ne alaramma ne yayi hadan alqur'ani amma kuma sai samu taban hankali ya zauke za ka yi gani irin waɗannan babu yadda za ku ce ku jawo wannan ku ba shi limani ko za a yi tafsiri ku ce ya zo ya ja baki ko ku ba shi islamiyya ku ce ya karanta da kansu kaga ba zai yi ba tare da cewa gashi yana da asalin ilimin amma saboda an samu wani halal an samu wani rudani ba za a ba za a yi haka da shi ba kuma da zai zai yana yin wasu abubuwa irin na mahaukata wataƙila yana yawo a gari tsirara ko yana yana yin surutu ko yana jifa ba za a ce su sauran yara masu koyon karatu ku koyi da malam wani alarama ne duk da ya hau ke ba za a ce haka to wallantana kuma da yana magana irin wanda yake magana ce irin ta barna magana ce abin in kai malam ya ce a falaita huwa fi zalika bi a'zama na sabiqin al-awwalina a cikin al'amarin shi ai bai kai darajar magabata na farko ba min al-muhajirin wal ansar daga cikin muhajirai da ansaru wallazina tabauhum biihsan da waɗanda suka bi su da kyautatawa fa innahum yuttabauna fi ta jama'a mu ji wannan magana ta da mimmanci kwarai wani can daban ba za a bi shi akan barna ba yace saboda bai kai nagartar sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan da kyautatawa fa innahum domin su waɗannan karabka ta asabiqul awwalun yuttabauna fi fi ana koyi da su akan biyayya ga Allah wala yuzkaruna illa bil jalil hasan ba a ambatan su sai akan abu wanda yake mai kyau abin yabawa wa ma qadara minhum min dhanbin aw ta'wil abin ya bayyana daga wani sahabi ko tabi'i ko wanda daga cikin malaman farko min dhanbin na wani kuskure da yayi na zulubi aw ta'wilin ko ta fassara wadda ba daidai ba walaysa huwa mimma amarallahu bihi wa rasuluhu wannan abin da yayi bai da gaskiya abin da Allah ya umarce shi ko manzon la yusabaquna fihi ba za a ji su akai ba za a ji su akai ba fa hada aslun yajibu ittiba'uhu wannan wata ka'ida ce da ya zama wajibi a bisa ma'ana sahabban nan su Ali su Muawiya da tabi'ai su Hassan al-Basri su Sa'id dan Musayyib Sa'id ibn Jubair da makamantansu Allah ya gafarta musu malamai ne mutanen kirki ne al'ummar farko ce abun koyi to koyin da ake da su ana koyi da su ne akan ababen da suka yi na da'a ga Allah ababen da suka yi na bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tunda ba ma'asumai bane su ana samun ɗaiɗai wasu da suka taɓa yin wani laifi an taɓa samun cikin sahabbai wanda ya kuskure kamar wancan da Hafiz ibn Abi Bakr da ya faɗi asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai ba wanda zai koyi da shi akan wannan asirin sunnah sunna kamar Ma'in da ya zina ba wanda zai koyi da shi a cikin sunna ne kamar sayyidina muawiya da ya tawaye da sayyidina ali ba a koyi da shi kamar yakin da su aisha suka je suka jagoranta su ma a gen sayyidina ali duk ba a koyi da su akan wannan duka ba ababen koyi bane don waɗannan ko dai ta'awili ne ko wani kuskure za a nema musu gafara kuma waɗannan laifukan nasu ba za mu zo mu ta ambatan su muna muna shaharanta su ba sai dai mu ambace su san da ya zama dole kamar idan karatu ya kawo kai ko kuma don bayanin wajahin gaskiya kawai amma mu mai da su abin ambato da ƙoƙarin zaƙulo laifinsu da wannan fataci haka nan kuma ba za mu bi su akan abin da yake ba daidai ba kamar yadda muka ji a baya fatawa ta ibn abbas misali akan auren musa da fatawan wasu waɗansu wanda ba shi ba akan wani abu makamancin haka kamar kiɗa kamar abin da aka rawaito tunda bai inganta ba game da duwa'i da sauransu duk waɗannan ma mun game da saduwa da masu dubura duk waɗannan ba za a yi su akai ba za a bi wani magabaci akan wata fatawa da ta tabbata kuskure ba ko wani aiki na shi ya tabbata cewa wannan aikin ba haka ya kamata ya shi ba wani tawili wanda ba daidai bane ba za a yi shi ba amma kuma ba za a ambace shi ba sai da alkhairi yace wannan ka'ida ce mai muhimmanci da ya kamata a yi koyi to in ya zama su sahabbai da tabi'ai da nan bayan su da kyautatawa ba a bin su akan abin da ya bayyana cewa sun yi kuskure a cikin shi ko abin da ya bayyana cewa sun yi ta'awili a cikin sa to ina kuma ga wani su kaga wani su min ba da aula shi dan dama bin shi kwata kwata ma ba wanda ya lazimta maka bin shi su ne kake da lazimi in kana so ka ba addinin gaskiya cewa ka bi ta farkin amma wani wanda haka bai lazimce ka ba to kaga babu ma talazumi kenan don wani mutumin kirki kana iya kai koyi da kirke shi da nagartarsa idan kirke shi da nagartarsa yana kan manhaji irin na sahabbai da tabi'ai don ya zama su ma an ce kar abu kuskurensu da ta'awilinsu min ba da aula ya zama shi wanda ba su ba kar abu kuskurensa da ta'awilinsa malam ya ce fa halqul lihiyati manhiyun an to zai zai yi magana akan waɗannan kabaya da muka ji a baya cewa wani an mai rasuwa ya aske gemu wani an mai rasuwa ya yi kaza wani ya ji ana kiran sallah ya ce shi bai so a dinga haɗawa ana cewa hayya ashhadu Allah la ilaha illallah kuma a ce ashhadu anna muhammadar rasulullah shine maganganun da aka tafi fara din ababan kiyama din ku sai fara da magana akan ce halqul lihya kaga dai alal misali aske gemu manhiyun an shari'a ta hana aske gemu wannan abu ne sananne hadisi sun zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dama game da haka al-imamu abu dawud da sauran ashabu suna sarwaito su aka nan bukhari ya rawaito wani abu makamanci haka da al-imamu malik a cikin muwatta sannan malaman musulunci kakab sun tafi akan wannan magana inda suka saba kawai shine tsakanin waɗanda suke ganin barin gemun wajibi ne ko ko mustahabi ne daukacin malaman hanabila a da suna cewa mustahabi ibn taymiya yana daga cikin malaman hanabila wanda ya canza fatawa ga baki ɗaya daga abin da hanabila suke a kai ya ce lalle wajibi haka shafi'iya suna ganin shi a matsayin sunna ce ne ƙarfi malikiya su ma haka suna ganin shi a matsayin wajibi amma babu wani fatawa ta wani malamin musulunci a da wata ce an ce gemu daidai ne ko halas ne ko makamanci haka alal misali a cikin kafin alimamu a safari mai suna riza'ul albab ya yi wannan magana Ah, hakanan a cikin ah, littafin malam ah, abduljalil ita ne shine shi ne eh, cewa a cikin zafin shi mai suna ma la yajuzul khilafu fi na littafin malam abduljalil ita ma la yajuzul khilafu fi abinda bai halatta yi sabani a cikin shi ba ya kawo cewa daga ciki akwai batu akan sunnancin barin gemu yace bai da gaskiya wanda malamai suke ganin halarci ma sabani a shi haka nan ita koma alqabi iya da cikin ikmalul mu'lim sharhin sai muslim inda ya ambaci wannan hadisai yi wannan magana haka ibnu taymiya mun karanta a baya a cikin iqtida'us siratal mustaqim al-imam an-nawawi shi ma a cikin sharhin sa na muslim da ya gama kawo maganganu sai yake cewa wal muqtaw abin da yake daidai tarkul lihiyati ala haliha a bar gemu a yadda ya tsoro wala yuta'arradu laha ba a baka attacking gemu yace bi takfiri bi takfiri shay'in minha aslan ba a attacking gemu kaje kana rarrage shi balantana kuma askewa gaba daya haka al-allama ibn bar rahmatullahi alayhi a wannan zamani da aka mai tambaya akai haka yace yajibu alal muslimi tawfiru lihiyati ya wajaba ga muslimi ya bar gemun shi ya sakata ya wala wa ifa'uha ya gyara gemunsa wa irkha'uha ya saki gemu yace imtisalan li amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zai haka ne dan kwatanta bin umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar zaka zama barin gemu umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne duk musulmi ya san wannan amma kamar yadda muka sha faɗa idan wani yana da wani uzuri na rashin lafiya ko uzuri na halin da ya samu kanshi na wani sana'a ko wani aiki da yake yi to babu yadda ya iya sai ya haƙuri har ya samu mafita har su shugabanni da masu kafa dokoki hankalinsu ya kawo kan cewa gemu bai da alaƙa da waɗannan abubuwa hasali ma yanzu kamar misali aikin soja ta nake aikin soja dama na maza ne to daga cikin siffan maza kuma akwai gemu zuwa ga na daga cikin siffan maza akwai samun su da gemu amma kuma sai a ce ta aski shine nan abin da ke cewa ah, daga cikin abubuwan da suka sa aka ce kar a aske gemu kamar da muka ji a cikin ikirasu a musakin akwai cewa aske gemu kama ne da mata to kaga sojoji da ake kallon sa a matsayin mazaje kuma an hada su da siffa wanda ce da mata kaga akwai tanakuri a cikin haka sannan yace wa muslatun kuma ake gemu mu cin mutuncin jiki ne kare Allahu wa rasulu wanda Allah baya su hakanan kuma kamace da yahudawa da kiristoci hakanan kamace da indiyawa sa daga cikin hunu, masu bin addinin hindu sa daga cikin ɗabi'arsu sannan kuma canza halittar Allah ne dole sa daga cikin asbabu saba umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kamar cikin da yahudawa wato kafirai masu littafi da hunut kafirai masu bautan gumaka sannan kama da mata sannan musula ce canza halitta Allah ne da aibata halitta kaga duk waɗannan ababe ne tsaitsewa wanda halitta wanda shari'a ta hana su ya ka ya kamata musulmi mu tuba mu daina yin wannan akwai musulmi da dama waɗanda ba su da uzuri akan asibin mu suna dai ne kawai saboda wani yaudara da shekan ya musu cewa za su tsufa ko kuma sun tara gimu ba za su yi kyau ba da waye da waye wannan duka maganganu ne na shaitan da yake riya wa mutane Allah ka kare malam ya cigaba da cewa wal mu'azzi aw al mu'azzin wanda yazo ta'aziyya ko mai kiran sallah wa in lam yakun ma'ahu kamalul huduri a sa'ad da yake fadan Allah ya ji kanwani ko yake fadan ashhadu an la ilaha illallah ko da a ce zuciyarsa ba ta halarto abin da yake faɗa da bakinsa yadda ya kamata mun ji cewa yana faɗan wai masu addu'a ma addu'a ta a akan gafla kito ko da mutum sun da yake addu'a magawa ko sun da yake kiran sallah yake faɗan tashahudi da sauransu ko da zuciyarsa ba ta halarto abin yadda ya kamata fala ya juzu sabbu bai halarta a zage shi wa zammu ko a zarge shi alama azharahu min dhikrillah a ce wannan abin da yake bayyana wani ambatan Allah bai da wani abu bal yu'maru bima yukammilu dhalika min haqa'iqil qulubi abin da ya kamata sai a umarce shi da abin da zai cike hakan na abubuwan da za su cika haƙiƙanin ambatan Allah min haƙa'iƙin ƙurubin mahmuda daga cikin haƙa'i da ke cikin zukata masu yaba wa Allah wa in kana zakiran lillahi bi lisani idan ya zama yana ambatan Allah ne kawai da da harshen sa sai a kokari an nuna cewa ambatan Allah ana yi da zuci ne da kuma harshe zuciyarka tana halartu abin da kake faɗa harshenka kuma yana furtawa fa a'zamul maratib mafi girman martabobi shine zikrullahi bil qalbi wal lisan ambatan Allah da zuciya kuma da harshe zuciyarka na tunanin abu harshenka kuma na ji ma'ana duk za kanta ta alqur'ani ko za ka yi tasbihi ko za ka yi azkar na wasu munasabobi ko za ka yi addu'a ya zama zuciyarka tana halarce da abin da kake karantawa ko kake faɗi thumma zikrullahi bil qalbi wanda ke biye da wannan a mataki shine ambatan Allah a zuci ba tare da furtawa a baka ba thumma zikrullahi bil lisan wanda ke biye da wannan wanda shine adna a cikin su uku shine ambatan Allah da da baki zuciya ba ta halartuwa. idan mu zuciyarka ta gafalantu daga abin da kake ambatan Allah da wannan hali ne ba ba ba abin yabo ba mai kyau ba amma kuma ba abin zargi bane wa qad ruwiya anna al mala'ikata hadarat muhtadiran lam tajid lahu hatana. illa ana lisanuhu yataharraku bi dhikrillah fa kana dhalika mimma rahimahullahu yace an ruwaito cewa akwai wani mara lafiya wanda yana halin gargara sai wasu sai mala'iku suka zo don su ɗauki rayuwarsa sai suka tarbe da wani aikin alkhairi in banda kasancewar shi ko da yaushe yana motsa harshen shi da ambatan Allah wannan yana masa nadiyar yi mushi gafara wa kad qala rajulun nabiy sallallahu alaihi wasallama awsini ce haka nan kuma wata rana wani mutum ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito da sauran malamai hadisi ne wannan tabbatacce daga ainihin wato Abu Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya ce masa ausi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamun wasiya akan abin da zan dinga aikatawa fa inna shara'i al-islam qad kafurat alayya shari'o'in da musulunci yace abi sun yi mun yawa na rasa wanne zai ga sallar dare ga tilawa ga azumi ga kyauta da sadaka ga biyayya iyaye ga haƙƙin makwabta ga wane ne ya rasa wanda zai yi wanne zai yi wanne zai bari sai ce to ka bani wani abu wanda zan iya ko da yaushe fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fala yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah kar ka sake harshenka ya rabu da ambaton Allah a wannan hadisi na yi kuskure wajen ambaton wa ya fitar da shi na ce bukhari bukhari bai fitar da shi ba sai dai al'imamu a tirmidhi ne fitar da shi hakanan kuma ahmad a cikin musnad ta hanyar hadisin abdullahi abin nan ibnu busre wato kamar ka ce manzala sallallahu alaihi wasallam yana fassara mashi faɗin Allah da Allah yake cewa allazina yadhkuruna Allah qiyaman وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كدا حرشان كي يبوشي daga ambatan Allah kaga Allah ya yabi masu irin wannan sifa shine masu ambatan Allah a tsaye a zaune a kishin gide wanda suke suna kwanci qiyamul wuqudan wala junubi a tsaye da a zaune da kuma a kwanci Allah yace wai tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh suna tunani game da halittar sama da halittar ƙasa suna cewa lalle Allah baka halicci waɗannan abubuwa ga banza ba to sai annabi ya ce mishi to ci gaba da ambatan Allah ko da yaushe inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka a wannan hadisi game da muka ambata al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito shi al-Imam Ibn Shabbara al-Busti a cikin sahihinsa yana da wani lafazi daga Mu'adh dan Jabal da lafazin cewa yace akhiru ma faraqtu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an qultu lahu karshen abinda muka rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nace mishi ya rasulullah ayyul a'mali khairun wa aqrabu ila Allah wani aiki ne ya fi alkhairi da kuma kusanci zuwa ga Allah sai sallallahu alaihi wasallama yake ce masa anta muta wa lisanuka ratibun bi dhikrillah ka samu ka mutu ya zama din rayuwarka har zuwa ƙarshen numfashinka wa lisanuka ratibun harshenka yana danye shar da zikirillah da ambaton Allah zaka zama ambaton Allah al'amari ne mai girma ka dage ya kai musulmi wajen ambaton Allah subhanahu wataala yin tasbihi da istighfari da hailala da salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam a koda yaushe ba wai sai ka jira wani shehi ya baka wani tsari na musamman ba ga sunan na annabi sallallahu alaihi wasallam kai tai da safe ne da yamma ne azkaru sabahi wal masa cikin dare kana tafiya ne akan abun hawa kana bacci ne ka farka ne ka tashi ne ka ga wani abu ne ka tsoro ko mamaki duk inda ka shiga da duk inda ka fita sannan da muhafaza akan azkar waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a wurare na musamman cin abinci shan ruwa shiga ban cire sutura shiga masallaci zikirori a wajajen addu'o'i na kiran sallah a cikin sujuda a tahiya a ruku'u da sauransu wurare duka ga sunan wurare masu albarka inda za ka samu lada mai yawa don kai haka sai ka koda yaushe harshen kana cikin ambaton Allah wannan abin da yake so kenan ga mumini insha Allah wa qala Allah ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisi wanda yake kudisi shine wancan da zai isharar takhrijin sa da sa kuskure shine hadisin bukhari da muslim daga sabi abu hurairah Allah ya kara masa yadda da Allah yake cewa ana inda zanna abdi wannan hadisin ina nan inda bawa na yi Ai ana ma abdi ma zakara ina tare da bawa na duk sanda ya ambace ni wallazina wadhikru yakunu bilisani al-insan walakin yakunu liqalbihi min dhalika nasib shi zikirin ana yin shi ne da harshen ɗan adam amma ya zama zuciya tana da rabo a cikin ambatan idil a a'da'u domin su gaɓoɓi la ta taharraku illa bi da qalbi ba sa iya motsawa sai zuciya ta ba su dama zuciya ta take ba su ishara ma'ana da ido da kwakwalwa da harshe da hanci da hannu da ƙafa, da duk wata gaba da ke iya motsawa a jikin ɗan adam abinda ke control din wannan motsin shine zuciya zaka harshen ka da yake motsawa ya zama zuciyarka tana fadake da abin da yake malam ya ci gaba da cewa lakin kad yaku an takunu al-ghaflatu ghalibatan alayhi Kamma fa dan adam wani lokaci gafala tana iya tana iya galabaita dan adam kamar yadda dan adam kana tukin mota amma hankalinka sai ka abin da kake yana kan wani abu kana kallon wayarka amma hankalinka bai kai wani na maka magana amma kana hmm? hankalinka bai kai zuciyarka tana wani waje yanzu ma mace ka tana miki wani yana ji ne kawai amma bai hankalin shi bai kai ko da wani ɗan yanayi ne na wani minti ɗaya minti biyu aka sai wanda zai fuje ka to wannan gaflar tana iya samun ka ko da kana cinka ta alkur'ani ko da kana sallah ko da kai ne liman ko kai ne mamu sai a gama sallah asubahi ka zo fa da kanka ka zo da lafiyar ka da komai kana komawa gidan ka tunanin ko wata masu da aka karanta kake daga kasu tunawa irin wannan gafalar da za su buga wani mamu ya kace alga ta malam wallahi mu da Allah wasu sura karanta mana ne shi ma yana yi maka wallahi mana na mana is very possible musamman a wannan zamanin da muke cikin rudani mai yawa a rayuwarmu to irin wannan gafalar ko da ta zo maka ba a cewa ka rasa ladan gabaki daya to ina kuma ga wanda yake zikiri yana zaune a tasbih yana tasbih zaka ga wata kila sai lissafin ya kubuce maka rasa nawa kai ko kuma koda kana yi da wani abin lissafi ne karka damu da magana akan ya halasta ko bai halasta ba sai ka ga ma baka sabon da kake ka rasa ma me kake to wannan gaflar tana iya zo maka har galabai galabaice ka wani lokaci har sai ka kana karatu ba sai ka yi littafin kai bacci ba ko ka rasa ma a ina kake ka daya ko ka ji ya faɗi a hannunka duka gafla ce take iya zuwa wa zalikal kalamu khairun min al-adam to wannan zikirin da zaka dinga yi ka ta astaghfirullah astaghfirullah ka subhanallahi wa bihamdi har ka manta me kake yi ko zuciyarka ba ta lissafawa to ya dai ba a ce ba ka yi wallahu yushibbuhu wa ya'muru bihi Allah yana son ambatan Allah koda a wannan mataki na kasa ne Allah yana umurida وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن لم يبلغ إلا أغار ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ji mai kiran sallah ba zai yaki wannan garin ba wa illa in bai ji ba agara sai kai farmaki garin saboda kiran sallah shakira ce min sha'irin islam idan aka zo gari abu na farko da za a jiyo a gane cewa garin na musulmai shine a jiyo kiran sallah a wancan lokaci babu irin wannan dogayen masallace da hasumiyoyi da za a iya gane yanayin gari kuma suturin mutanen da ke kewaye da su da nasu na musulmai duka shiga tsiri da yi da gemunsu kowa da mayafin shi kowa da rawanar da aka abu na farko da ake iya tantance nan akwai musulunci ko babu shi ne idan suka zo bakin gari sai su jira zuwa lokacin sallah mafi kusa next sallah ma'ana kamar yanzu bayan la'asar sai su jira zuwa magariba bayan magariba sai su jira zuwa isha bayan isha sai su jira zuwa asubahi idan lokacin wata sallaye suka ji kiran sallah suka to alhamdulillah musulunci ya kawo nan idan ba a ji kiran sallah ba to ba musulmai bane ke malam ya cigaba da cewa kathirun min mu'adhdhinina la yakunu kamil al-hudud gaskiya ne da dama daga cikin masu kiran sallah ba sa kasancewa da cikakkiya halarto da hankulansu akan abin da suke faɗi na shahada da kiran mutane zuwa ga sallah bal almunafiquna alladhina yadhhiruna al-imana bi asnatihim duna qulubihim yaqiruna ala dhalika bi zahir bi amri Allah wa rasulihi fa kayfa almu'min yace kai munafiki ma ba wanda yake bayyana imani da harshensa ba tare da zuciyarsa ta tabbatar ba yakan faɗa a zahiri amma kuma yana tabbatarwa a zahiri a zahirin fa ya tabbatar ka yana kuma ga mumini kaga mumini wanda zamu cin ta yarda to shi ya kuma ya fi tabbatarwa fiye da wanda sun ce shi ba ke da ba ma'ana idan munafiki ya faɗi kalmar shahada da baka za a karɓa dan ba san zuciyar shi ba to ina kuma ga wanda yake mumini ne wa yi na bi alaihi wa sallam, صلى الله عليه وسلم أنه قال tun سمعتم نهاق A cikin ainihin wato. abin nan bukhari da muslim daga abu hurairah Allah ya kara masa da annabi sallallahu alaihi wasallam ce lokacin kukan jaki fa ta'awwadu billahi minash shaitan ku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa innaha ra'at shaytan su jakuna suna ganin shaytan wai za ka nitum siyaha diyaka idan kuma kuka ji taran zakaru fasallim fasallaha min fadlihi sai ku roki Allah falalarsa ku ce Allahumma inna nas'aluka min fadli fa innaha ra'at malikan malikan su kuma suna ganin mala'iki malaka mala'iki suke gani akwai mala'iku waɗanda za su tafi da asusubahi wata kila inda sanda sanda sanda zakaru suka tara shine da asuba din a zahiri mala'iku din aiki ne za su tafi da ayyukan lada to sai zakarun suna garin su sai su dinga wannan taran a lokacin idan kai addu'a shikenan zai a shirya tafi da ita gaba daya sai saka a cikin kayan tafi da ita ka ka samu wani shortcut isa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce, a dinga yin salati a dinga roƙon Allah falalarsa idan an ga idan an ga haka wannan hadisi yana cikin ah, littafin Bukhari da Muslim ah, da al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi haka nan Abu Dawud da da imam Ahmad ibn Hanbal dukkanin sun fitar da wannan hadisi ah, malam ya gaba da cewa wafi sunani abi dawud an jabirin kala abu ya roto daga jabiru allah ya kara masa yadda a cikin sunan ninsa haka ne imamu ahmad ma ya fitar kala kala rasulullahi sallallahu alaihi sallama jabir dan abdullahi allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya ce annabi sallallahu alaihi sallama ya ce idan sami'tum libahal kilabi wa nahiqal hanithim humuri bil layl idan kuka ji nibah wato kukan kare haushi kenan ko haushin kare wani hikan umuri da kukan jakuna billahi cikin dare fata'awwadu billahi min hunna ku nemi Allah ya tsare ku daga su fa hunna ya ma la tarawna saboda waɗannan dabbobin suna ganin ababen da ba kwa gani suna ganin iblisai da shekaru wanda suna iya cutar da mutane wani ya tabbatar da cewa halitta da Allah ya musu daban ce da tamu da suna iya ganin abubuwan da ba ma gani mu ko Allah ya ce innahum yarawnakum huwa wa qabiluhu innahu yarawnakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna shedan da shi da jama'a su suna ganin ku ta yadda kuma ka ganin su ah, su kuma Allah wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suna ganin shedan sannan kuma wani ya nuna zuwa ga shedanu suna iya cutar da mutane kenan kisa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemi tsari daga cutar wasu kuma yana nuna zuwa ga suna yawo a cikin al'umma da garuruwan da al'umma su al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman da daddare zaka zaka ji karnuka da jakuna suna yawaita iface iface haushi da kukan jaki mara daɗin nan an karal aswata da dama Allah ya kira shi to zaka fi jin shi da daddare wannan ne zuwa ga cewa aljanu shekarun aljanu sun fi san dare dan ya fi musu damar su yi walwala su yi su da suke so wasa bata fuskan yayi ne anhu ya tabbata da har ila yau cikin bukhari da muslim anhu daga shi aini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min hadisi abi hurairata daga hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yadda annahu qala aka ce annabi alaihi salatu wassalam yana cewa idza azana almu'adhdhin adbara ash-shaytanu wa lahu duratun idan ladan ya kira sallah sai shaytan ya juya da gudu wa lahu duratun yana ta tusa shine durat yana ta fitta iska a dubararsa hatta la yasma'u ta'abina saboda baya so ya ji kiran sallah shedancin shi bai so ya ji kiran sallah fa idza qudiya at-ta'zinu aqbala in aka gama kiran sallah sai ya dawo fa idza kuwiba bis salati adbara idan aka fara tada iqama nan ma sai juya da gudu fa idza qudiya ta takwibu ma gama tada iqama Akbala sai ya dawo hatta ya khutura baina almar'i wa nafsi bai dinga shiga tsakankanin mutum da zuciyarsa fa ya kule dinga ce maka udkur kaza udkur kaza tuna kaza tuna kaza tuna kaza Shin shi zaka kana sallah kai ta tunane tunane kana karanta wasiƙar jaki abinda ka manta shi kika ji kana tunowa ya sa maka wannan gafla lamma lam ya lima lam yakun yadku sai dinga tuna maka abinda adabi an ta ma baka tunawa hatta yudillar rajul har sai ya batar da mutum lam Sallah, kam salla shine zaka samu rafkanuwa kamar ta wai salla raka'a nawa kai Wani hadisi al bukhari da Muslim su rawaito shi haka al nasai da al Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadinsa Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su fa idza kana at yatrudu shaytan malai ibn Jami'a yake cewa to idan ya zama da cewa kiran sallah yana koran shedan walibahul ya kunu an ru'yati shayatin sannan kuma haushin karnuka yana faruwa ne idan karnukan sun ga shedanu kaifa yasluhu an yi li hadha haza, da'anatun wa summul maut ya za'i a ce wannan suka ne kuma gubar mutuwa ne ya za'i a ce kiran sallah a ce mashi mummuna abu li ajli taqsiri hadha bi ghaflati saboda mai kiran sallan ya gaza fi kalbi gafla ta fi kalbi zuciya shi tana da gafala dan me za a zaki abin da yake alkhairi wani hadha shi kuma mai haushi a ce mishi labbaika wa sa'adaika in mun tana ya ba mu labari ɗaya daga cikin waɗancan sufaye ya ji kiran sallah ya tsinuwa ya ji haushin kare ya ce wai karanta zi yake ya amsa mishi ce labbaika wa sa'adaika ya ce to dan me za a amsa kiran haushin kare mai kiran sallah kuma da aka ce a amsa mashi da maimaita abin da yake bari a ki amsa mashi. li kaulil kalbi yusabbihu hamdi. alhalin wai wai kare wai yana godiya ne ga Allah fa inna hadhihi hujjatun fasida wannan hujja ce mummuna abinda aka ce an kiran sallah shari'a ta ce idza sami'tul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗi a kiran sallah ke za a faɗa a faɗa in yazo hayya alal sala hayya alal za a maimaita hayya alal sala hayya alal ko ko la hawla wa quwwata illa billah har ya gama sannan ai salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ai addu'a Allahumma rabbi hadhihi da'watu tamma zuwa ƙarshe wannan tabbataccen abu ne da falalarsa da nagartarsa da alƙawarin ceto da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi duk wanda ya lalace haka idan aka zo aka tada nan na neman malamai suke sabani shin mai tada ikama za a maimaita masa ko ba za a maimaita masa ba wannan akwai sabani tsakanin malamai wasu malamai suna ganin annan ma ai dai mu'azzin ne shi ka za a maimaita hadisan da suka wuce idan ya ce ga dika musu sala'a ce a Allah wa dama dama wannan ba su inganta ba sannan an samu kuma malamin da suke da ra'ayin cewa ikama ba a maimaita ta idan ana yi shiru kawai ba a saurare shi ko kuma ka yi addu'a wannan wata matsala ce da ba nan ne mahallin maganarta ba amma mana sun yi mukara ne da cewa ga abin da shari'a ta ce a yi amma wani sai ya zo da taɓin hankali wai ce an kira sallah ya tsine wa sannan kuma kare da aka ce an ji haushin shi a nemi tsari daga Allah ya tsare ka daga abin da yake gani cikin dare kai kuma sai ka ce wai shi in ka ji kiran in ka ji haushin karan me kun ka nemi wannan tsarin ka fara cin shi wai labbaika wasa a ka ga wannan tabbas akwai alamar motsuwa a cikin hankalin shi da alamar zamewa daga tafar mai mai kyau Allah ya tsare malam yake cewa amma zalikal ghafil fa inna ajrahu yanqusu bi ghaflati ne kiran sallah ko mai tasbihi wanda yake gafala hankalin shi baya kan abin da yake to ladan shi na iya raguwa da gwargwadon yadda wato natsuwarsa da sanya hankalinsa akan abin da yake da gwargwadon abin da ya rasa ladan shi kamar rawa abu dawud fi sunani an amari an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kamar da ammaru dan yasir Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya ruwaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi sallam wanda yake cikin sunanta Imam Abu Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda alafazin ya zo ne da innar rajula la yansarifu min salati lalle mutum yana iya sallah ya sallame walam yukutab lahu wama kutiba lahu alafazin da ke sana bi dauda nan ya bi lafazin ma'anarsa walam yukutab lahu minha illa nisfuha mutum zai iya sallah tsaf. amma ladan da za a bashi rabi saboda kyauta wanda ya rabi illa sulusuha ko kuma a bashi sulusi illa rubuha ko kuma ɗaya bisa hudu illa kumusa ko ɗaya bisa biyar illa sudusa ko ɗaya bisa shida hatta ƙala illa ushurha ko ɗaya bisa goma alafazin ya zo ne da innar rajula la yansarifa wa ma kutuba lahu illa ushru salati tis'uha thumunuha sub'uha sudusuha khumsuha rubu'uha thulusuha nisfuha haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-Imam Abu Dawud ya ce haka al-Imam Tabarani mutum na iya sallah ya zama ladan shi 10% ɗaya bisa goma ko kuma tis'uha ɗaya bisa tara ko kuma sumunuha ɗaya bisa takwas ko subuha ɗaya bisa bakwai ko sudusuha ɗaya bisa shida ko kumusuha ko ɗaya bisa biyar rubuha ko ɗaya bisa hudu fulusuha ko ɗaya bisa uku nisfuha ko ɗaya bisa biyu ma'ana mutum yana iya sallah ya zama ladan shi wani fraction ne kankani in mun iya tunawa a shekul albani muhammad nasiruddin rahmatullahi alaihi ya faɗa a cikin mukaddimar fatus sala cewa wannan hadisin shi ya ja shi zuwa ga rubutun tafin fatus sala san da ya koya wasu mata karatu wasu taron mata yan uwa ustazai suna zuwa a gidansa yana musu karatu sai yana kuma musu tafin targibu a targibu na almunzir sai aka zo wannan hadisin sai da ya musu bayanin hadisi sai dogon sharhi akan cewa to wannan fa yana nufin da gwargwadon natsuwa da gwargwadon yi da kyau da gwargwadon kwatanta yin irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne abubuwan da ba a hada sai su samar da nagartar sallah sai ladanta ya dagu mutum yana rage natsuwa yana rage nagartar sallar shi yana rage kamanta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rage ladanta yace sai ya lura cewa iya yin ta manzan Allah din sallallahu alaihi wasallama abu ne da zai yi wuya ga da dama daga cikin mutane ma fa masu ilimi sanin tafasil na ababen da za ka yi sallarka kamantake ne yadda ta cika da ta Allah sallallahu alaihi ina kuma ga sauran mutane waɗanda ba malamai ba wataƙila ba ɗaliban ilimi ba wataƙila ba masu saurare ba don haka sai ga cewa to bari ya tsaya ya tattara hadisan da za su siffanta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine dalilin da ya kai shi zuwa ga yin wannan littafi Allah ya saka mishi alkhairi malam ya ci gaba da cewa fala raiba annal azara, ajra yanqusu bil ghafla babu shakka babu kokonto akan cewa lada yana raguwa sakamakon gafala lakin istihqaq uqubati nau'un akhar amma shin wanda ya gafala a yin wani abu ladan shi bai cika ba kowannan zai sa ya cancanci wata ukuba wani punishment cito wannan wani abu ne da wa idza istahaqqa al-uqubata lam yajuz an takuna mu muqabilatan lima azhara min hasan idan ma fa ya cancanci ukuba to ukuba da za a yi mishi bai kamata a ce za a yi ta ne sakamakon abin da ya na alkhairi sai dai sakamakon abin da ya gaza a kai wa amma nifaful kal in kana tasbihan to sannan haushin kare ko da da gaske ne kare wannan haushin nashi tasbih yake fasautul sautul mu'azzin aula an yakuna tasbiha muryar mai kiran sallah muryar ladani ta fi cancanta ta zama tasbihi fiye da muryar haushin kare fa bi kulli hali malamin ce koma dai yaye ne la yakunu nibahul kilabi allazi yaqtarin bihi shaytan Adana min zalika haushin kare wanda yake zuwa tare da shaitanu ne to bai kamata ya zama ya kusa da tasbihi fiye da kiran sallah ba min sautin mu'adhdhin fiye da kiran sallah ba allazi huwa sababun li hurbi shayatin wanda kiran sallah saboda falalarsa shedanu suna guduwa fa inna zalika in kana lillahi ala rububiyya fa sautul mu'adhdhin akmal dan wannan haushin nakara in ma haushin yana nuni zuwa ga samuwar Allah subhanahu to sautin mai kiran sallah ya fi haushin kare nuna haka wa in kana da ibadati bima ya sayi rabb min al-ilahiyya idan kuma kare yana haushin ne a matsayin bautawa Allah fa sautul mu'azzin a'zamu ibadatu lillahi min ibadihi duk da haka sautin mai kiran sallah ya fi girma a matsayin shi na bautar Allah fiye da sautin kare in yana haushi fa tasbihu kullu shay kullu shay'in bihamdihi yadkhulu fihi al-mu'azzin bi kulli halin a'zama mimma yadkhulu fihi al-qalb cewa da Allah yayi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la la tasbihahu babu wani abu sai da ya zama yana ma Allah tasbihi amma ku ba ku fahimtar ya tasbihi to in ya zama an ce haushi ko kuka ko muryar duk wata halitta shine tasbihin ta ko to a cikin dai waɗannan guda biyu muryar kare da haushinsa bata kai muryar mai kiran sallah zama tasbihi ga Allah ba. fa kaifa yadkhulul kalbu annabihu ina ma ba a shigar da kare mai haushi cikin wannan harka sannan kuma wa yukhrajul mu'azzin mu'azzin amma kuma a fitar da wato mai kiran sallah ya za a shigar da kare cikin jeren giyar masu tasbihi ce muryar tasbihi ce amma kuma a fitar da kiran sallah li nau'in min al-ghafla saboda kai an san mai kiran sallah da gazawa fa hadha wal kalbu muharramu liqtina'uhu illa li darurat da daruratin min saydin aw haratin aw mashi yace wannan fa karka manta ma cewa shi kare fa an haramta mallakarsa in ba dan larura ba larura nan ta saidin, farauta aw haratin ko noma aw mashiya ko kiwo idan zaka mallaki kare ka ya zama kare ne wanda yake da irin wannan amfanin kai mafarauci ne yana rasa ka farauta ko manomi ne yana yi maka gadin gona ya hana tsuntsaye da masu satan dabino ko mangwaro ko karyen masara ya hana su maka sata au shi yake ko kare wanda yake raka shanu da raƙuma da tumaki da awaki a mashi training an horar da shi yana raka su kiwo wannan ba shine kare a cikin hadisi al-imamu al-hakim mai saburi manzo Allah sai sunan yake cewa laula annal kilaba umma la amartu bi qatliha ba dan karnuka su ma wata al'umma ce daga cikin al'ummomin da Allah ya halitta ce ya zaman kanta kamar da Allah ke illa ummun amsali to su ma al'umma ce a cikin hikima Allah har da su a cikin wato abin nan a a abinda Allah ya halitta na balansin din duniya don Allah ya dace duniya da halittu wanda za su yi balansin ɗinta da za a kawar da wata al'umma cikin halittun za a iya samun za a iya samun gidi a cikin wannan balansin na fata an fahimci wannan to da ba don haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce da ya sa duk an kashe to ba da zuma wannan ba wani risata a jamus ya bincike ya faɗi irin wannan magana irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi yana bada recommendation cewa karnuka kawai a dinga kashe su ba su da amfani yadda ake kashe misali sauro ko kunama ko me kuma maciji ko ne? Ɗera. yawa ko bera ko kaga duk inda aka gansu kawai kashe su ake shari'a kuma ta bada ma dama cewa ko a haramin makka ana kashe ɗera da shirwa da sauransu ko yace to karnuka kawai yana gana a dinga kashe su a ga manzo Allah sai ya faɗo magana tuntun amma yace ba zai sa a kashe su ba sai sai suna matsayin al'umma ne daga tsaromin Allah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ajiye su a gida saboda kare yana da ƙazanta yana da cutarwa ba ikan tsaruwa ba yace kar a ajiye su sai da wannan damar sai da bukata zuwa ga haka shine malamai suke cewa kamar da nauyi yake cewa yace yurik tanaqul kalbi lil da bi sharti Allah yurawi al jira ah, abin nan abin nan ka afwan ibn baz yake cewa ya halatta a aja kare don wata bukata ta dole amma da sharaɗin koda kana da bukata ya zama zai dinga cutar da makwabtanka ba wal marina ko masu cuta ta kofa gidanka ko ta kofa gonanka ko ta kofa kasuwa inda bai cutar da wani ba illa fa huwa makruhun aw haram inda har zai cutar da mutane ta hanyar yi musu haushi ko ya cije su ko ya kora yara da gudu su barar da nika ko ya dinga sakan kayan mutane kaji da agwagi da da kifi an kasa ma yara suna talla ya ture su ya kwashi da ire irin waɗannan abubuwa ko ya dinga haifar da cututtuka a cikin mutane ya tsoma baki a ruwan masallaci ko a wani shago ana ci da kaya ko ya ɗauko mushe daga wani jeji ko wani bayan gida ya zo ya ajiye a kan ciki wannan cutarwa ce idan ka ne zama da wannan to dole a ainihin wato hana riƙe shari'a ta hana karanta fatul bari kuna zai yi magana kwatankwacin wannan haka limamun nauyi a cikin sharhin muslim haka muhammad ibn salim usaini a cikin sharhin da yema riyadus salihin malamai suka sake yin sabani shin wannan magana da annabi akan kare sallallahu alaihi wasallam da shari'a ta ce sai dai waɗannan shin za a tsaya iya haka ne ko ko za a iya yin kiyasi an dai faɗa cikin hadisi ne kawai cewa illa kalba harfin aw mashiyatin aw sayyin in ba haka ba za a dinga bantaran ladanka kullum qiratun aw qiratani girman dutsen hudu guda ko guda biyu malai suka ce idan karen naka cutarwa washi ta kai ta kawo sai a cire girman dutsen hudu guda biyu idan cutarwa shi ta ce sai a cire daya to shin za a ƙara a ce to eh ya halatta a ajin na gadin gida ko na gadi a makaranta ko na 'yan sanda da sojoji wanda yake taya su bincike za a iya ƙarawa akan kan waɗancan guda uku ko ba za a ƙara ba malamai da suke saɓani a kan wani kare na gadin gida ko anguwanni ko wurare ko makamancin haka ɗaya daga cikin dardukan suka ce mai halatta ba li zawahir al-ahadith allati qamat bi istisna'i ma yaji so da hankali sun zo karar sun istisna'i amma nawa ke cewa wa asaquha ya juzu ƙiyasan alatin kaskara magana mafi inganci shi ne ya halatta a yi ƙiyasi a kan waɗancan guda uku karen farauta karen kiwo karen gajin gona idan muka zo ita shari'a da ta halasta kare ɗin ta halasta shi ne a jeji a gona a daji dabbobi a daji wurin kiwonsu farauta ma a daji ita shari'a ba ta halasta kawo shi cikin gida ba to yanzu za a kawo shi cikin gida ko yanzu nan cikin makarantar nan mu kawo karnuka mu aje suna mana gadi ko yanda yan gayu suke su dinga yawo da shi a mota kamar kamar budurwarsu suna yawo da shi a mota ko yayansu dama wannan bai magana ya halarta ma dama wannan bata mata su ba ko ko masu kwana da shi a ɗaki a kan gado ko a mashi ɗaki daban a dinga kula da shi ana sai mai abinci eh, mai tsadar tsiya ba zaɓi wani kare sai ya ci abinci wallah albashinka na wata ba zai ci shi karan masu kuɗi yana da likita da ke kula da shi ana zuwa ana mashi eh, allurai ana ana mashi rigakafi yana zuwa yana yana yin wasanni da da training wannan dama al'ada kafirai ne wannan baya cikin abin da ya lafi zama baya yawo da kare a mota ajiye shi a gida kawai don birgewa. yawo da shi a titi kaga mutum wai in ya je wata kasa ya karatu sai dawo kawai yana yawo da kare yana da kyada shi kawai yana yawo da shi a cikin gari haka kamar kamar kamar irin mai sunan masu wasa da kura din garbi kamar garbi wannan ai gardantaka ce sabuwa ta yan boko amma ana magana akan wanda misali yake da buƙatuwa zuwa ga kare zai mishi gadi a gidansa ya tabbata yana da bukatar to zai iya ajewa inji nawa kiyasan akan wancan amma haka nan kawai ba don cancanta da bukatuwa zuwa ga gadi a kasuwarka ko a ofis ɗinka ko a gidanka ko ka, ko ka ba babu shakka bai halarta ba to wannan fa kare magana ta kawo wannan shine kare fa bai ma fa halarta a cikin ina kuma ga magana akan a ce maganar da yake tana da wani kima har kimar sai ya zama ta wuce kimar kiran sallah wa man na. ce wa na kalban bi ghairi hadhihi salat wanda duk ya aje kare ba dan waɗannan abubuwa guda uku ba a zahiri ibn taymiya ya tafi ga magana farko cewa babu ya cikin yace yace na kasa kullu yaumin min amalihi qirat kullum za a rage aikin sa lada za a dinga ragewa daga aikinsa. wa talbiyatul kalbi fi niya fi nibahi munkarun la da al kare ya haushi kake labbaika wasu adaika to wannan abu ne abin kyama ba ita fuska a cikin addini fala yuttaba'u ahadun fi zalika babu wanda zai haka abishi wayin kana ma'azuran ko da an bashi uzuri aw mazkuran lahu ko an yafi masa wa mashkuran ala hasanatin ghairi hadha ko kuma za a yaba masa ma akan wasu ladaddaki daban waɗanda ba waɗannan malamai suka kokari su ce wai me yasa aka yi wa kare irin wannan tijara a shari'a na farko saboda abin da ke jikin shi na najasa kamar yadda muka sani hadisi ya zo tabbatar shi akan in ya sha ruwa hadisi idza walad al-kalbu ya cikin sa muslim idza walad al-kalbu a zubar da ruwa a wanke har sai a wanke so bakwai an wanke na farko da kasa in ba a haka ba kare yana da ƙwayoyin cuta masu yawa a bakinsa wanda duk inda ya tsoma wannan bakin nashi to kuma zai zubar da su a wata. idan aka amfani da wannan kwano ko wannan ruwa ko maka haka za a iya cuta musulunci kuma yana da kiyaye lafiyar mutane na ɗaya kenan na biyu kuma saboda kare ya daga cikin dabbobin da suke da mummunar kwatanci kamar da Allah ya kwatance da shi kamar sanar kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas duk dabba da ta mata kwatance mummuna to shari'a ba ta ba ta ka mu'amalance ta sannan kuma baya ga haka wannan abin da aka fara cewa yana cutar da al'ummar da ke wurin kowa a nan ya sani tun muna ɗan yara tun ba ba idan wani gida akwai kare ya kuke ji tsoron wannan gida? wucewa ta kofar gidan musamman a ce mata suna ji tsoron su su ce da ya yi haushi wata da ruga da gudu ta harɗe ka faɗi to wannan cutar wanda yake wa bil adama duka yana ɗiba maka zunubi ne kai daga ajiye shi kai daga shi sannan akwai kuma akwai albazzaranci da dukiya za a zuba mai abinci ya fi karfin shi ya ci ya zubar Ga shi kiwon shi kiwon banza ne ba laye ake da shi ba ba kamar da bashi ke cewa aikin banza kare da gudun layya ba a laye da shi ba a hakika ba a hadaya ba a ci ba ba ba a komai da shi kuma ba yanzu da yan duniya suka bashi kima yake tsada ba babun wanda yake siyara da sai dai a rabar da shi kyauta idan kuna da wani kaura a ungo ku kare shi ta haihu sai dai tarabar da su babu ne sai sai arna ne suke sai su ma suke arna masu cin kare su ma ba wani daraja suke sai shi ba amma yanzu akwai karnuka masu daraja masu tsada akwai kare da za a iya siyan shi ka ji an ci dubu ɗari biyar yanzu kai to da breed ne an mishi an yi auren wasu jinsi ne na kare an haɗa su sun samar da shi wani particular abin nan jin haka mutaccen jin ban sai ya zance da hausa ma'ana an jirgita halitta shi za su yi shayi bukuzun haka katoto to yin waɗannan tsadar tsaye gare su sai ka yi bukin ba sai don allah an haife shi kana so a rubuta sunanka ka ba da advance suna <laughs> haife shi ya sani shi da ɗauko shi a kawo magashi a zo maka da sharɗa iri daban-daban wani irin wahala ne wanda su duwanda yana cikin istirafi sannan a dinga sai mishi abinci fit ɗinsa da ake siya sai ka ga mace ta samu kare ta aje a gidanta ta ƙara wa mai gidan a additional responsibility ne duk wata sai an aje mai wata kila naira dubu ɗari da hamsin da zai ci abinci a cikinta za a kai mashi abinci za a kira likita duk sati shida ya zo ya duba shi ya mai allurai ya ba shi magunguna to duk wannan istirafi ne kuma musulunci ya hana istirafi da dai da dama da malamai suka faɗa kuma littattafai na magana akan dabbobi za ga bayani dama akai irin kitabul haiwan na jahi da makamantarsu. haka nan ko da a karatun boko ka samu masanin ilimin veterinary medicine ka ji bayani daga gari su gaba da kare da da yadda yake Allah shi kyauta malam ya gaba da cewa wa haka zalika kadhalika alhikayatu an shibli annahu lamman taha ila shahadatayn qala laula annaka amartani ma zakatu ma'a ghayra ghayra haka nan ka ɗauki maganar da ashibuli ya yi da yake kalmar shahada da yake kiran sallah da ya zo kan ashadu allah ilaha illallah ashadu anna muhammadar rasulullah haka an shaida allah an kuma shaida manzancin manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wai a ce wasa wai saboda yana kishin allah subhanahu wa ta'ala ya ce laula annaka amartani wallahi ba dan kai allah kai ka umarce ni ba ma zakartu ma aka gairaka wallahi ni ba zan iya ambatanka kuma na gwama ka da wani ba fa in zakara haza fa inna zikira haza fi babil ghairati munkar ambatan wannan magana a cikin babi ne kishi da Allah to wannan muguwar magana ce min alqauli muguwar zance ne wa kuma zuki ta mallace ƙarya ce la yasdubu illa an nubayyana anna hadha min alghairati allati yabdu Allahu sahibaha ba za mu iya shiru ba inji ibn ba abinda za mu iya sai dai mu ce wannan kishin Allah yana kin mai irin wannan kishin bal al ghayrati min ash shahadati li rusulihi bi risalati min al kufri wa shi'abi mutun ya dinga kishin dan me Allah ya ba wa na manzanci dan me Allah ya ce a ambaci wa na tare da sunan shi yace wannan kafirci ne da lungu ne a cikin kafirci wannan domin kafirai ne asali suke suke kyamar manzancin manzo Allah sallallahu alaihi ganin dan ne Allah ya aiko shi haka wani da sunan musulunci dinga wannan tunanin to bai sani ba ya shiga lungu ya shiga wani sako ya dauki wani yanki daga cikin yankunan kafirci wal yakunu muwahhidan shahidan lillahi bil ilahiyya illa man shahida da rasuli bi risala hasali ma mutum ya isa zama musulmi da yake da tauhidi dan ya shaida Allah ubangiji ne abun bauta in bai shaida manzancin annabi sallallahu alaihi ba babu shakka ba zai zama cikakken mumini ba babu imani tare da wanda ya da Allah abin bauta ne amma ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi a matsayin ɗan aikin Allah kuma abin bi gare shi wa kad bayyana fi ghairi mawdi'in min alqawa'id wa ghayriha anna kull man lam da bi risalati mursalin fa innahu la yakunu illa mushrikan yas'alu ma Allah ilahan akhar kuma ya ce a wani ba wannan ba mun yi magana mun kama a cikin Asafadiya da cikin atikiniya da wasu rayu makamanta wanda ya ce mun yi magana akan cewa wanda duk ya mun faɗi ƙa'ida game da cewa wanda ya shaida ba zai zama mumini ba wanda bai shaida manzancin annabawa ba sai dai ya zama mushiriki wanda yake hada Allah da wani wa annat tauhida wan nubuwata mutalazimani kuma bayyana cewa da annabta da tsayanta Allah da annabta kama a cikin annubuwa ce ya faɗi wannan ɗayanta Allah bai cika sai ka yadda da annabta abubuwa ne masu haɗa da juna wa kullu man zakara Allah an fi kitabihi annahu mushrikun duk wanda kaji Allah ya ambata a cikin alkur'ani cewa wani mushriki ne su auna da hamana da makamantansu fa huwa mukazzibun da rusul zaka ga suna ƙaryata annabawa wa man akhbara anhu annahu mukazzibun li rusuli fa innahu mushrikun wanda Allah ya ambace shi da cewa yana karyata annabawa babu shakka mushriki shirki. wala tatimmu shahadatu lillahi bil ilahiyyati ba ta cika sheda wa Allah cewa shi ubangiji ne ba ta cika ta ta samu karbuwa illa bi shahadati bi abdihi bir risalati sai an sheda wa eh, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da annabta da sakon Allah kama jaa marfu'an fi qawli ta'ala kamar yadda yazo game da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa rafa'ana laka zikrak wa laka zikrak kuma muka ɗaukaka ambatanka ƙala Allah ya ce a cikin hadisun kudusi la illa zikirta mai ba a ambato na sai an ambace ka wala tatimmu ka ummatika ba, wala shahud hatta shahu annaka abdi wa babu wani zance ko wata huduba ko wani kudutul haja da wani zai a cikin al'ummarka ba ta cika ba har sai ya ambaci cewa lalle kai bawa na ne ko manzo na sai ya ce wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah innal hamdalillah kaza kaza ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah dole sai ya faɗi wannan wannan hadisi ba bai zo da lafazin shi haka da malam ya kawo shi a nan ba sai ya zo ne hadisi da lafuzza mabambanta daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri da kuma maganar shi ne na biyun kenan a cikin tafsirin Zadul Zadul Masiri a cikin tafsirin wannan aya sai Ibn Jawzi ke cewa fiye fihi khamsatu aqwali akwai maganganu guda biyar a ma ruwiya marawa روى أبو سيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية أروي jibril ya tambayi Allah subhanahu wataala game da wannan aya wa rafa'na laka dhikrak sai Allah ya ce musu idza zikirtu zikirta mai ma'anarta idan an kira Allah za a kira annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah qala qatada shi qatada yayi fassara yake cewa falaysa khatibun wala mutashahhidun wala sahibu salatin illa yaqulu ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wannan magana qatada ce yace babu wani mai yin hudu ba ko mai faɗan kalmar shahada ko mai yin tahiya a cikin sallah Fati da ya ce ashhadu Allah la ilaha illallah bai tsayawa nan sai ya ce wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hada qaulul jumhur wannan ita ce maganar mafi yawan malamai sannan sai a mai taƙiƙin littafin ya ƙara da cewa rawahu ibn jarir at-tabari min riwayat yunus an ibn wahb an amr ibn al-harith an darraj an abi al-haytham darraj abi haytham mai rauni daga daga daga daga jarrad abul haitham ne ba an abul haitham ah, ah, sorry jarrad an abul haitham daga abu sa'id al-khudri wa darrad wa in kana saduqan fi hadithi fa innahu fi riwayati an abul haitham da'if ne rauni ne kamar da ibnu hajar ya faɗa a cikin at-taqrib ah, duk da yake ibnu hibana ya inganta wannan riwaya sannan imam ibnu kathir yake cewa كذا روى الحديث ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى به وراه أبو يعلى من طريق ابن لهيئة عن دراج wa auradahu sisi fi durril mansur a cikin mujalladin shi na shida shafi na hudu, wa zada nisbatahu libn al-munzir wa ibn mardawiya wa abi nu'aym fi dalail cikin dalail nubuwa kenan an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu to magana ce dai mashhuriya a gurin malami shi kuma ibnu kathirin da yazo a cikin tafsirinsa sai yake cewa qala mujahid la uzkaru illa dhukirta mai ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ba a ambaton Allah sai an ambaci manzo tare da shi alayhi salatu wassalam sai an ce ashhadu an la ilaha illallah ba za a tsaya nan ba sai a ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shine sai suyuti a cikin durmin su yake cewa wannan magana ta mujahid al-imam shafi'i ne rubuta a cikin ar-risala da abdurrazzaq sanani da kuma al-firyadi da kuma sai dan mansur da abu dan umayd da ibn jarir da ibn munzir da ibn abi hatim da bai haƙi a cikin dala'ilin lubuwa duk waɗannan malamai sun rawaito wannan magana daga tabi'i saidu dan mujahid a ibn zabar allah ubangiji ya gafarta masa wannan kenan sai ma da yake wa kazalika da hikayatul lati sami'tuha min ba'dil fuqara'i hasani al-jazfani annahu qala la ilaha illa allah min dakhil al-qalb wa muhammadur rasulullah min al-qurbi yace hakanan kuma wata mummunar magana da suke faɗa su ɗan ɗarika ɗin shi ne ce maganar da shi abul kasimul kushiri yake cewa ya ji wannan magana daga wasu alfukara sufai daga abul hasani aljazfani annahu qala wai yana cewa la ilaha illallah min dakhilil qalbi shi yana faɗan la ilaha illallah ne daga zuciyarsa wa muhammadur rasulullah min alqurbi amma muhammadu rasulullah daga ɗan kunne alƙur ɗan kunne ma'ana daga fatan kunne shi ba bata shiga zuci ba wannan magana kaga muguwar magana ce wa qala abul qasim fi qabl qasim yake cewa man yanzu ila zahiri hadal lab bayan abul qasim kushiri ka wannan magana tunda shi yana littafin nashi da sadin kushiriya kokarin nuna falalar sufanci ne da sufaye ko sai ƙoƙarin nema mata mafita ce wanda ya ji wannan magana zahirinta ya tawahhamu annahu sigarar shar'a zai fara tarin cewa wannan mai wannan magana ya ƙanƙantar da al'amarin a musulunci ya wulakanta addini ko sai ce wala kama ya bil bilbali. A'a ma'anar shi wannan zance ba kamar yadda yake zuwa a ka bane irin ikhtaru lil abyani bil idafati ila qadar al haqqi mutasabiratun an ittihadi yace domin shi abinda ke bujurowa al-ikhtar abinda ke bujurowa lil aghyar ga mutane ga magari bil idafati ila qadar al-haqqi musamman an kallon da gurgurdan abinda suka sani na gaskiya mutasabiratun bil taqiqi dan abu ne kankani suke iya fahimta na irin abinda ahlus tahqiqi wato dan dari kudin suke fahimta wato dan kaji wannan abin da haka saboda kai mahajubi saboda kai ba baka kai ba baka da fahimta irin ta su sufa yasa zaka ji wannan magana a matsayin mummunan magana haka kushe ni ne kokarin kare wannan barna da wannan bincina shi sai bincina yake cewa fa hadihi kayatu aidan wa hadihi kayatu aidan min aqbahi kalali wa afhash wannan zance da aka hakaito muguwar magana ce babbar alfasha ce wa zikru hadha a zo a ambaci wannan magana fi babil ghairati a ambace ta a cikin kishi min ankaril munkari zance ne mafi muni daga suna na maganganu fa inna hadha kalama la yuqalu innahu istihzaru lishar shi kai wannan magana ai ma yayi kaɗan a ce wai ya wulakanta shari'a bal min akbari shi'abil nifaqi hasali ma wannan reshe ne daga cikin manyan rasa na munafinci wa a'azami arkanin kufri hasali rukuni ne mai girma cikin rukunan kafirci wannan magana wa sahibu mai wannan magana in lam lahu in dai Allah bai gafarta mishi ba li husni qasdihi Allah ya kalli kyakkyawan manufar fi ta'zimin rabb cewa wannan magana da yake yi wanda baya so a hada Allah da kowa koda da manzon Allah ne ka abu sunan Allah tare da shi yana faɗanta ne saboda a zuciyar shi akwai girmama Allah idan Allah ya kalli wannan Allah na iya gafarta mishi ba za ta shiga tsakanin Allah da shi ba kama gafara lil bi Kala, mai da Allah ya kalli girman da wani bawa ya gani na Allah da girman tsoron da ya gani na wannan bawa cikin tsoron Allah da yake sai Allah ya gafarta mishi wane ne shi wanda yace idza ana mitu fahriquni yace mai shi in na mutu ku kona gawata wacce ƙuni ku dandaka ta wazar runi filiyamni ku shekar da ita a inda iska take bi sai kun ji bakin teku ku dandaka ta zama toka sai ku ji ku shekar da ita ta bi iska ya yi haka ne don tsabaragen tsoron azaba Allah maka ga a cikin ƙoƙarin yin haka ya ƙaryata tashin matattuken alba'a yana ganin in yi haka to ya tsira daga tashin matattu kaga wannan kare tashin matattun kafirci amma sai Allah ya kalli tsoron da ya ji na cewa tsoron azabar Allah da tsoron irin laifukan da ya tafka shi ya jashi zuwa ga wannan hadisi ne ko wanda tabbatacce wanda a ah, ah, ah, yace faghfara lahu sai Allah ya gafarta musu shakka, hufi, qudrati shakkar da yayi game da qudrar Allah ala i'adati cewa Allah ba zai ta da shi ba ya khashyatihi minhu saboda tsoron Allah da ji, tsoron da ji na Allah sai Allah ya gafarta mishi walam yatub sai da yake bai samu halin tuba ba ya mutu da tuba ba in mithli hadal kala tunda ai ma abin da ya bada wasiya ce Allah kuma cikin ikonsa ana gama sheke shi ya ce mala'iku ku tattaro shi ga baki da a sake haɗa mun shi aka zan shi a gaba Allah ya ce me yasa ka yaka ya ce tsoron ka da ya Allah Allah ya ce ku je na gafarta masa tsoron yanzu ka ce Allah ya gafarta mishi da ƙarfin tsoron da ya ji na azaba Allah Allah ya kauda kai Allah ya gafarta mishi mummunan laifinsa na ƙoƙarin guje ma lahira da tunanin cewa in yi haka ba za a iya tada shi ba kaga ya kare ta alba'af din wa illa to irin wancan shi ma ta yi sai Allah ya mishi irin wannan gafara shi zaka mai da fara farkon darasin da Ibn Taymiyyah ya kai matuƙa wajen iya ba mutane uzuri kaga mu ne mutane ne ko dan wuta ne duk wanda ya faɗa wannan magana kafiri ne ko dan wuta jiwa fa nuri din nan yana ambatan sai yace da nuri da shibri yace Allah ya gafarta musu kamar zai kace tijari kace ce rahimahullahu dan Allah ka zo ka musu wannan wa'azi a cikin salatin ya zai ka ce Allah ya bi shi na ruwan ka duk ba za su taɓa idan da wannan magana ba in ma yadda rika suka kana ba za su izgiri ne su ba za su ce ba ta kai zuciya ba ko ba haka bane da an riga an ja daga ba wanda yake cewa Allah ya kan wanda ba dan kungiyar shi ba wallahu Al muhimu sai yace to Allah yana iya mushi irin wannan wa illa in ba haka ba kana hadal kalamu mujiban li azimi ikali idan ba gafara Allah ya ga dama yayi mushi ba babu shakka wannan laifi zai tirsasa zai dashi zuwa ga babbar hukuma da Allah zai mai Allah ka tsare kazalika annal iman bi rusuli alaihi wassalamu laysa min babi dhikrin aghyar kuskuren da nayi wajen fassara wancan al-aghyar wato kishi sai na ce wai a gama garin mutane yace a wazalika. annal iman bi rusuli alaihi assalamu laysa min babi dhikri al da manzani baya daga cikin babun ambatan makishiyanta wato abokan hamayya bal la yatimmu tauhidu lillahi wa shahadatu lahu tsayantar da Allah da yi musu da cewa Allah shi ɗaya ne bil wahadaniya shaida Allah shi ɗaya ne wal imani bihi da Allah duk cika illa bil sai an iman da sakon da Allah ya aiko manzani faman ja'ala al-iman bi malaikatihi lillahi wa kutubihi bi malaikati llahi wa kutubi rusulihi mughayiran lil iman wanda dai yace imani da Allah daban yake imani da manzanni da littattafai da da ainihin wato mala'iku wani abu ne daban da imani da Allah to wannan waja'ala al-i'raba anhu min babil ghaira yace bari ya kauda kai daga imani da mala'iku da iman da littafan Allah da iman da manzannin Allah yana ganin in yayi haka wai min babil ghairatil mu'azzima ko mu'azzama wato yana kishi ne wanda yake mai girma wanda yake abin girmawa shi kishin inda al-mashayikh abun shehunai faqad dalla sa'yu wannan yake shi ya baci fa huwa yahsabu annahu yuhsinu sun'a alhalin yana tunanin cewa yana aiki da kyau kaga wannan kofa ita ce kofa da shi aiki fito mutane da dama aikin ka ya baci kana tsammanin da kyau kake kai da ka kirkira abun ka suranta shi a matsayin mai kyau ka ce kuma addini ne ka kira mutane zuwa gare shi ko a yi da kai a kai alaluba alaluba ba shi da hujja a cikin sarihun nafs sarihun nafsi ka bai da hujja ma a cikin sahihun aqal amma da haka ce dole sai an yi dole sai an yarda wanda bai yi ba bai san manzon Allah wanda yake a'a batacce ne dan bid'a ne ba addini yake yi ba jami'in yahudawa ne haka ai ta rigima da kai akan abin da ba ka da hujja akan shi kuma ka tare cewa wai aiki ne mai kyau babu shakka masu irin wannan yanayin abin a sosiya musu Allah ka shirye shi mu malai cewa lam wa lam takun الشهادة بالرسالة داخلة في ضمن قلبه wanda duk shaida manzancin annabawa bata shiga cikin abin da ya shiga cikin zuciyarsa bi shahadatu bil uluhiyya cikin shaida allantaka Allah in ya zama a cikin abubuwan da yake kudircewa na cewa Allah ubangijin ne bai kudirta cewa Allah ya aiko manzanni suwana da suwana da su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ce falaita da mu'mini wannan ba mumini ba ne ba ba ne shi wahi misli ha za ji a alhadisun mutabaku alaihi fista ya yi ne an asma an sallallahu alaihi sallama annahu kala a kan haka ne a hadisi ya a cikin bukari da muslim daga asma'u allah ubangiji ya kara mata yadda take cewa a a innahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum annabi sallallahu alaihi sallama yake lalle an mun wahayi Allah ya gaya mana cewa za a yi muku jarabawa a cikin kaburburan mitla wa qariban mitla da dajjal fitina kwatankwacin ko kusa da fitinar dujal wato fitina mai tashin hankali da kawo tsimuwa irin ta dujal Allah ka tsare annabi yace yuqtar rajulu fi qabrihi fa yuqalu la za a zo mutum cikin kabarin sai a ce mishi hadha huwa muhammad a ce mishi ma amaluka ma amaluka bi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum ma ilmuka ko ma ilmuka bi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum da sai tambun da mutum a kabari a ce masa me ka sani game da wannan mutumin da aka aika muku annabi ba mulki sallallahu alaihi wasallam fa amman mu'minu aw al-muqin aka ce mu'mini ko wanda yake ya gaskata Allah ka samu cikin su fa yaqulu sai ce hadha huwa muhammadun abdullahi wa rasuluhu shi ai wannan shine muhammadu bawan Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waja'a bil bayda bil huda wanda ya kawo mana bazance dalla dalla kuma ya kawo shari'a fa amanna bihi wattaba'nahu muka yi imani da shi kuma muka bi shi Allah ka samu samu mu amsa irin wannan tambaya wa ammal munafiqu wanda yake ko munafiki awul murtabu wanda yake cikin shakka fa yaqulu ahin ahin yace ya shiga uku ya lalace la adri yace wallahi bai sani ba Allah ka tsare mu sami'tu an-nas kunna shay'an fa qultu sai ce ya ji mutane suna faɗan wani magana magana ne kawai shi ma ya faɗa ce ya ji mutane suna faɗan wata magana shi ma kawai sai faɗa a cikin maganar nan za su rufe shi da duka suna ce mishi la daraita raita wa la talaita kamar suna mishi mugu ga suna ce mishi kada Allah ya sa ka sani shine ma'anar la daraita raita ai la kunta dariyar wala taliya kada Allah ya sa ka sani kada Allah kuma ya baka dama amsawa kada Allah ya sa ka dace ka amsa asal asalin shi daga talauta da tilawa ko kuma ma'anan shi la fahimta wala qara'ata baka fahimta ba kuma baka karanta ba wasu suka ce ma'anar shi la daraita wala taraita baka sani ba shine addiraya wala talaita ai walatta ba'ata man yu'allimuk baka je ka nemi wanda zai san sanar da kai ba la daraita wala talaita la alimta wala ta'allamta za su mishi wannan magana ta galaci a cikin kabarinsa daga nan a ci gaba da gana mishi azaba Allah ka tsare wannan hadisi yana cikin Bukhari a cikin kitabul ilm ah, haka nan Imam Muslim ya fitar da shi haka al-Imam annasa'i da Imam Ahmad ibn Hanbal dukkanin su fitar da wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisi mala ya kawo mana shi ne dan ishara zuwa ga cewa a ta a kabari sai an tambaye ka game da imanin ka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ce fundamental babu wanda za a daga mai kafa sai mishi wannan tambaya kuma duk wanda bai bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya ba ko ya haddace wa idza mata al-abdu ba zai fasa ba zai wannan ba zai amsa wannan tambayoyi wannan tafin da ake kirwa wai za mata al'audu eh, da ake cewa ko ka haddace shi kana kana kana musaffai shi wallahi ba za ka yi amsa ba sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka bi manzon Allah kawai shi ne mafitaka ثم إنك تجد هؤلاء الذين يغلون بزعمهم في التوحيد حتى يعرضون عن الكتاب والسنة sannan za ka samu waɗannan da suke riya cewa wai a ce wasu su suna kaiwa matuƙa wajen batun ɗayanta Allah har suke kau da kai daga littafin Allah da sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa yastakhifuna bi hima, suna wulaƙanta alfarma alƙur'ani da sunna ba su san mutuncin alƙur'ani da sunna ba su dinga faɗan munanan maganganu suna ta'anniki suna wulakanta Alƙur'ani da suna suna cewa barun su Alƙur'ani su ba sa karɓa daga daga alkur'ani suna karɓa ne daga Allah kawai su ba su da hadisai ba ƙarya ne ma su ci mutuncin abin da suka ga dama na sunna wa yu'azzimu ahaduhum shaykhahu wa matbu'ahu zaka ga ɗayan su yana girmama sa da malamin da yake wa biyayya akthara mimma yu'azzimu rasul sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda yake girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kashi ana ganin shi waƙi yanzu wani aka taba inyas to zai iya rasa rayuwarsa Na aka taba tijjani ko aka taba abdulkadir jiyari ko wani wanda yake girmamawa to zai iya sariyar da rayuwarsa zai iya tada yakin ba tasa a garinsu akan wannan akan wannan abu a cikin zuciyarsa da yake girmama wannan mutumin bai ganin gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan za a fito wata magana ka tubara amma zai ta wannan mutum amma ka faɗi maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai inganci sai mata muguwar fasara ya ce ba ba ba ka suke mata ba yadda cewa wanda ya fi girma a idan shi ma ka ce ba a yi maulidin wannan shehin tare da cewa maulidin ba wata harka ce dama ta duniya amma za ka ga yadda aka ɗauki maulidin shehin da muhimmanci ya ninninka muhimmancin maulidin manzo sallallahu alaihi wasallam kaga waki ne wannan ibn timiya yake cewa suna girmama shegunan su fiye da su girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa tajiduhum yushrikuna billahi suna shirka wa Allah fi gasatihim da gairi suna neman agaji a wurin wani Allah masu manna hoton shehunnai da sujuda a gaban hoton shehunnan da kiran shehunnan sanda suke neman agaji da manna hotunan a gidajensu ko a jikin ababen hawansu ko su manna a jikin wato sutararsu ko a rataya ma 'ya'ya laya ta suna da hoton wannan shehun wa khawfihim wa raja'ihim li ghayri suna jin tsoro suna fatan samun wani abu a gun wannan suna zuwa kabarin sa wa mahabbatihim li ghayri suna yin wani kauna ga wani Allah irin kauna da ya kamata su yi Allah fa tajidu fihim min anwa'i shirk al-zali wal khafi allati nahallahu anha wa rasuluhu mallahu bihi alim irin waɗannan mutane za ga suna yin shirka a bayyane da shirka wata ke koyayya abinda Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hala abinda Allah kaɗai ya san iya yawan shirka da su sun je abin nan irin ziyarar kabarin waliyai ko suna bukukuwan tunawa da rana haihuwar waliyan ko bukukuwan ɗari'unsu da makamantarsu za ka ga ɓarna iri daban-daban tun da zamanin tsibirin jami'a har zuwa yanzu wa ma haza amma duk da haka kuma wa yi na. amma kuwa min tamamin tauhid za suna wasa da abin da yake tsantsan tauhidi ne ragman mana annahum kuna tauhid kuma su ce wai yin hakan aba tauhidi bayan barnar da suke su faɗi muguwar magana a cikin tauhidi kuma su ce ita ma tauhidi so komai Allah tauhidi shi ne tsantsar tauhidi abinda ibnu arabi ya faɗa ko ibnu saba'in ya faɗa tsantsar tauhidi kaga barna kenan kan barna kan barna Allah ubangiji ya tsare ah, za mu saurara a nan saboda kwarar lokaci Allah ya mu darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته